الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah ya kaddari mu don ɗaukar darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihin min kalami sayyidil mursalina na imamun nawawi rahimahullah. insha Allahu matakin rayuwa muna sha biyar sha shida ga watan ɗaya shekarun hijira dubu daya da dari hudu da talatin da takwas da tara dubu daya da dari hudu da talatin da tara insha Allahu za mu tashi kan babi na dari biyu da hamsin da tara babu zammi zilwa jahaini shi ne? to Allah ya datar da mu wannan babi yana zargin mutumin da yake da fuska biyu akwai mai fuska biyu? dulwaje wato munafuki shi yake ce masa mai fuska biyu eh, in ya zo wajen da ahalis sunna suke shi ahalis sunna ne in ya je wajen masu bidi'a kuma shi dan bidi'a ne to shi ne ake ce mazazil jihaini? in ya ga wurin duka Ali sunna ne to taɗinsa sai ya yi na sunna shi ma yana nan in kuma ya je ya ga duka bidiya ne shi ma sai kaga an yuni ana taɗi da shi a matsayin shi ma ɗan bidiya ne bil wajahaini ke mai fuska biyu shi ba zai fito fili ya bayyana ra'ayinsa ba ba Allah yake tsoro ba mutane ba yardar Allah yake nema ba a yardar mutane to shi ne imamun ya yi masa babi musamman tare da hujja da ayoyin Alƙur'ani da hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya ce wannan babi ne wanda yake zam yake zargin zil jihaini ma'abocin fuska biyu allazi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ibi biwajhin in zo wajen wayannan da wata fuska zai zo musu irin wanda suke so in je wajen wayancan sai yaje musu da fuskar da suke so to wannan ba mutumin kirki ba ne. annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan zaka nemi mafi sharri an ce ka je a cikin mutane ka kawo wanda fi kowa sharri yake to in ka samu wannan karka wuce shi za ka ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam ji tajiduna sharran nasi zil wajhaini za ku zo ku tar da mafi sharrin mutane wanda yake da fuska biyu yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin in yazo wajen mutanen kirki shi mutane mutumin kirki ne in ya je wajen mutanen banza shi mutumin banza ne za a haɗu a zagi mutanen kirki to wannan mafi sharri a cikin ɗan adam kenan in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha min kaba'irin dhunubi kuma yana daga cikin manyan kaba'ira na laifuffuka Allah ya kare mu a Imamun Nabawi ya kawo hadisi a cikin wato aya a cikin suratul nisa'i yace irin wa'annan mutane zaka tarda ba Allah suke tsoro ba yastakafuna minan nas suna jin tsoron zargin mutane kar a ce shi ma wannan yanzu fa ina ganin yana tare da su to sai rika yin furuci irin wanda zai nuna kamar ba tare ake ba yastakfuna minan nasi tsoron mutane yake yi wala yastakfuna lahi, ba sa tsoron Allah amma mai tsoron Allah kamar ba zai ji tsoron bayyana ra'ayinsa a cikin addini ba to amma wanda mutane yake tsoro shi ko da yaushe sai ya hango wannan mutanen meye ra'ayinsu sai ya tafi tare da su ko Allah ya sauke to haka wayansu malamai ne ma sai ka tarda su suna da irin wannan fuskar in ya zo ya tarda mutane da irin al’ada su do ita zai gyara in ya je wajen sarakuna ya san irin wa'azin da zai musu wanda zai dace da su in ya je wajen ainihin yan kasuwa ya san irin wa'azin da zai musu wanda zai musu daɗi in ya je wajen makiyaya ya san irin wa'azin da zai musu don ya musu daɗi in ya zo wajen duk dai kowa yanda zai ji daɗi ya ce shi kan wallahi ba ruwansa da kowa baya zagi wa'azinsa ba zagi to wai wane wa'azi ne yake zagi wai mai faɗin laifi shine mai zagi wanda zai fito fili ya ce Allah ya ce kaza haramun kaza ba kyau ko da kana yi zai faɗa to kai fa mai zagi ne amma wanda idan ya zo zai gyaggyara abunku in ya zo wajen wata gaba ya tsallake banda nan tun da kuna yi sai riga kawo muku tarihin fir'auna hamana karuna arnan farko shaggu to arnan baya fa <laughs> eh eh su abu jahal ko daga yanusu <laughs> Allah ya sawaye to an gama arnan ne shikenan su kan wa'ancan kawai su ne arna an daina yi eh su abdullahi dan ubayyu munafukai shaggu to na yanzu ba ko daga abdullahi dan ubayyu an daina munafurci to na minan nasi tsoron mutane suke wallahi wala na minan lahi ba sa tsoron Allah wa huwa ma'ahum kuma Allah yana tare da su ko ba su sani ba iz yubayyituna lokacin da suke shiga dare suna tadi su shiga duhu suna taɗi suna ɓatanci wa masu imani lokacin da suke tare da fasikai sai kaga sun shiga duhu suna taɗi tare da su Allah yana sare da su suna maganganun da ma la yarda min alqauli irin maganganun da Allah bai yarda da irin su sai su bata arububi su ma a rika taɗin da su wa kana ya bima ya'maluna muhitan kuma Allah game da abin da suke aikatawa kewaye yake da su ilimin Allah ya kewaye sanda ka zo kana munafurci Allah yana ilimin sananan ya kewaye ka kuma ya sa masu ɗauka suna ɗauka a duniya kan za ka ɓata rububi in ka zo wajenmu mu ce ga ɗan'uwa in ka je wajensu su ma su ce ga ɗan'uwa amma in ka je lahira kuma Allah zai ware ka don haka kada mutum ya zama mai fuska biyu in an same ka kawai kai mai ra'ayin sunna ne ka zama mai ra'ayin sunna a ko ina ka je ba abin da zai same ka ka fi mutunci ma amma idan ka zama na munafuki to ranan da shi ma kowa ya gane ka ciki din sai ka zama duk inda ka je ba yadda da kai ba to don haka munafurci bai da wani amfani Allah ya kare mu irin su ne Allah subhanahu wa ta'ala yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka zo wajen muminai sai su ce su ma masu imani ne wa idza khalau ila shayatinihim idan suka koma tare da shaiɗanu ɗan uwansu kuma nan ma qalu sai su ce inna ma'akum muna tare muna nan tare da ku eh inna ma na nahnu mustaziuna izgilanci kawai muke musu amma ba wai don mun yarda da abin da suke faɗi muna dai zuwa ne kawai muna dan jin amma muna nan tare da ku to wannan alama ce ta munafurci yana daga cikin mafi sharri mai irin wannan fuska tajiduna sharran nasi zulwa jahaini yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin aka Allah ya kare don haka duk abinda dan adam zai yi kar yayi wasa da addininsa kar kuma ya rinka munafurtar addininsa kar kuma ya munafurci masu addini in ba za ka yi ba ka fito fili a gane ka kai baka ciki ba za ka yi ba to shi kenan sai a san mu'amalar da za a yi da kai ko a maka gargadi ko a maka wa'azi ko a ma nasiha ko a kyale ka a san matsayin da ake tsakanin mu da kai ko ba haka bane to amma idan ka zama munafiki to a lahira azabar kama za ta zama daban domin innal munafiqina fi darkil asfali minan nari munafukai suna karkashin wuta can katarkon kasa kafin a dora arna a saman su kaga wannan babu ranar fitan sa kenan idan har aka ce an dora arnan da khalidina fiha abadan ne kai kuma kana karkashin su to kai kuma yaushe zaka fita yaushe ya daga har ka fito hmm to Allah ya sauƙaƙe عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون الناس معادن ذاك ترد متاني يندك سم معادني haka suke yanzu ma'adanai mai kyau ɗin tun a shekaru ɗari da suka wuce yanzu ma in an samo shi mai kyan ne ko ba haka ba ne mummunan kuma a da yanzu ma in an tono irin shi mummunan ne haka ne ko ba haka ba ne to haka ɗan adam yake na banza tun na yanzu ma irin shi na banza ne mai kyau irin na da yanzu ma an ya bullo mai kyau ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khiyaruhum fil jahiliya zababben su a lokacin jahiliya idan ya shiga musulunci yayi ilimi nan ma zai fito zababbe zai zama khiyaruhum fil islam idza faqahu idan suka fiƙihantu suka yi ilimi nan ma sai su zama ba kamar su yanzu lokacin jahiliya sayyidina Umar a baya yake da ya shiga musulunci fa baya ya koma eh to haka dan adam yake in kai kuce ko a iskanci ne to in ka shiga musulunci kuma kana ce halau za ka yi kuce ƙwarai eh? kuwa idan da mutum zai zama takadari bai tabuwa a cikin kafurai in ya musulunta kuma ya shigo musuluncin ma zai yi kuce jarumi ne shi halittacce a haka za ka zo ka tar da wa'yanda suka fi zafi da lokacin jahiliya suka fi tsanar musulunci da suka shigo musuluncin kuma su suka fi zafi su arna suka fi tsoro ku dubi khalid ɗan walidu lokacin da yake a cikin waccan tawagar ta mushrikai tabuwa yake yi da ya shigo musuluncin fa ya darajarsa ta ragu ko ma karuwa ta yi hamza fa eh to haka al'amarin addini yake karka yi tsammani wai in ka shiga addini za ka nakasa in ka shiga sunna za ka tawaya daraja za ka kara irin matsayin da kake da shi a jahiliya to in ka shiga musulunci ma matsayin za ka same shi an gane wannan don haka yawanci shaidan ne yake tsorata mutane sai su ga kaman idan mutum ya shiga yake zai yi bawan Allah ta shi ka zauna mana kowa yana zaune kai kana kwance ga kaɗan cikin ƙarami tukun na ka sha uku tsoffi ma suna zaune kar ka zama ragoma an gane ko to don haka mutum kar ya karaya wai ya ce in ka dage addini wani abun ka zai tawaya a lokacin ma zai karu da yawa akwai waɗanda sai da suka yi kuce a takadaranci sai suka fahimci addini kuma suka zo suka yi kuce a cikin addini an gane ko Kiyaruhun fil jahiliyyati kiyaruhun fil islami idza fuqhu ko idza faqhu idan har sun faƙihantu Fikihu shi ke sa ka yi huce a addini fahimtar addini shi zai sa ka riƙe shi tsantsa rashin fahimtarsa kuma shi zai sa ka masa riƙonsa kai narka addini ba a yinsa da jahilci jahiltar addini shi ya sa mutane suke rike wani musulunci suna ce musulunci ne don in baka da fahimtar addini sai a baka bidiya ka ɗauka shine sunna a baka shirka ka ɗauka tauhidi ne to amma idan ka fahimci asali ka gane Ƙur'ani, ka gane hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai damka maka bid'a a matsayin sunna ba mai damka maka shirka a matsayin tauhidi ka yarda to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allahu bi abdihi khairan yufaqihu fi dini in Allah yayi nufin bawansa da alkhairi fahimtar da shi addini zai yi duk mutumin da kaga Allah bai fahimtar da shi kitabu was sunna ba bai fahimci addini ba to Allah bai son sa da alkhairi zai zauna ya ta faɗa da addinin bai sani ba yana ce addini yake karewa sai kai ta faɗa da addinin kana kokarin rusa shi kana tsammanin shi kake karewa rashin fahimtar kitabu was sunna kenan tushen addini qur'ani hadisi duk wanda ya raba ka da wayannan ya raba ka da addini kuma abinda ake raba matasa kenan wai yanzu ku daina karance karance ku daina karantun hadisai kun yi kaɗan hadisi kana yaron ka kaje kana karanta hadisi an fi so ku yi ta waƙe-waƙe har shekara tamanin eh baka gama mukama ba ka shekara tamanin mukama kake ba wayon yanda za a ci abinci ne fa a mukama eh. zulwa jahaini ne zunzurutu ake koya wa mutane in ka je katar da yan iska ka zama ɗan iska don ka shige su ka samu abunsu wayo ne zunzurutu ka shekarar tamanin da ƙyar ka gama waƙoƙin jahiliya ka gama su alburda su waye su waye ka shiga mukama shekara tamanin ka kusa ka mutu duk ka haddace jahiliyar da amma kuma baka iya hadisi goma ba eh yaushe ne za a gane addini an kusa a mutu hmm? ya kamata in za ka hada da wayancan lugas ɗin don dama na yare ne to ya kamata kana tafiya da ainihin sunnarka yaro tun yana karami ya kamata a ce ya haddace hadisai arba'in wani dan balarabe ne zaka same shi ya shekara goma sha biyar bai haddace arba'u hadisan ba indai almajiri ne to amma mu fa tsoratar da mu hadisan ake yi littafin tauhidi ma ba za a baka mai aya da hadisi ba sai a dauko maka wani mai digo-digo mai yadda za a riki da mabalwarka a ce yana tsaye yana zaune to ya za a yankayayyu lokaci ɗaya a tsaye yake a zaune yake eh? to idan har mutum ya fahimci addini ko da yaushe ma shi mutumin kwarai ne sannan kuma zaɓaɓɓe ne sannan zai yi fushi wata jiduna kiraran nasi fi haza ko fi haza shani wa'inda suke zabaku a cikin wannan sha'ani na addinin musulunci a ashaddahum lahu karahiyatan da su suka fi kowa tsanarsa da ko yanzu akwai wanda zaka tarda da farko ya tsani sunna saboda an tsorata shi da ya shigo ya fahimce ta kuma yanzu ya fi kowa riko da ita ko babu irinsu eh to da da fari tsorata shi ake an ce kul kul sai yana rabawa da yana ji a gefe a gefe da ya fahimta fa yanzu ya fi kowa ƙoƙari to haka lokacin musulunci da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'azi wa'inda suka fi tsanar musuluncin suke azabtar da mutane da suka shigo suka gane shi sai suka fi kowa riko da shi sai umar yana daga cikin masu azabtar da mutane ma in sun ji in ya ji kai musulmi ne daga garin azabtar da kanwarsa da ita da mijinta ne har Allah ya ganar da shi ya same su suna karanta suratu Ya yace a bashi ya ga me suke karantawa don ya tafi akan zai je yau kan sai ya kare ya za a yi mutum ɗaya ya addabi jama'a ya rataye takobinsa kawai ya yana na daiman daru abul arqam wani mutum ya hadu da shi ina za ka fusace haka yace bari kawai daga yau maganar Muhammadu ta kare ya ce to aikin banza kake yi je kaka gyara gidanka tukunna duk gidanka musulunci ka zo ka ce za ka gyara wani ya ce me ka ce kai zo ka gyara ya ce ka je ka bincike kanwar kama musulma ce sai ka je ka kashe anwar ka tukunna kafin ka je ka kashe wani sai ya fasa ya dawo gida yana shigowa ya tarda ana karantar da su suratul taha da suka je yana zauwa suka boye malamin yace me kuke yana ya ce ba komi muna tattaunawa ƙarya kike sai eh, sam me kuke yi sai mijin ya zo yana ta ɗan bi lokaci bai yi ba ne har yanzu yanzu mutumin nan ko da gaskiya yake faɗi bai kamata a ce mu goya mar baya ba sai mu tsaya muna ta faɗan ƙabilanci ya kamata ai mu shaurari me yake faɗi sai make shi da kanwar ta ga haka ta zo ta rike shi ita ma ya make ta da ta faɗi sai ya ga jini a bakinta ya ɗago ta sai tausayinta ya kama shi can sai ya ga wannan takardar ya kai hannu zai dauka ta ture hannun ta ce ba za ka taba ba wannan littafin Allah ne mai tsarki kai najasa ne mushriki ma rai. ya bace ita ma ta zan mace in ta ranta ya bace ta ce kashe ni kashe ni eh, sai ka kashe mu kashe mu mu musulmai ne mun musulunta ba za ka taba mana qur'anin mu ba sai shuru ya in kana so to ku bani in karanta in game a ciki ba za ka taba ba sai in kayi wanka sai je wanka ya ce to ku bani na yi wanka sai aka bashi ya ga ga bismillah tukunna bismillahir rahmanir rahim mu'min kansu tukunna wani abun mamaki ne. don shi ya iya karatun larabci ya ga qaha ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman ya yakhsha tanzilan har zuwa ar-rahmanu alal arshi tawa yace kai amma me wannan sifofin bai kamata bauta wani in ba shi ba wanda yake da wannan sifofin ko a ina yake ya kamata a ce shine abun bauta yace to ai shine wanda Muhammadu yake kiran mu akan mu bauta mishi yace ina Muhammadu yake a cewa sai in ka dawo alƙawari ba za ka kashe shi ba ka dauka mun alƙawari tace ba za ka kashe shi ba sai mu nuna ma inda yake ta ce to na dawo alkawari shi ne ya shiga gidan da ya shiga gidan ya ga zunzurutun musulmai ashe a ɓoɓɓoye a lungu sai mutum ya fita zai je makarantar yi a arewa in kuma tanan zai je kudu ko ya yamma ko ya gabar ya je ya zagayo bayan dutse sai ya dawo sai ya shiga don kar a gan shi ka ji bayan da aka yi musulunci eh da ya zo ya kwankwasa lokacin hamza shi ma ya musulunta yana ciki suka ce mun shiga uku umar ne shi kenan hamza ya ce ku zabu da shi in ya zo in alheri ya zo mu mutane alheri ne in sharri ya zo ya fi ni ne jarumta ya fi ni jarumta wallahi da takobinsa zan kashe shi in dai har sharri yake ji da shi ku bar shi ya shigo aka kwankwasa yana shigowa yana bayan kyaure yana buɗa he ya ratayo shi da da igiyar takobin sai ya shako shi yayo gaba annabi ya ce Hamza take shi mana ke shi Allahu akbar sai ke shi sai ce ama ana laka an taslima ya ibn al-Khattab yace har yanzu lokaci bai yi ba da zaka sallama kai kokari mana ka samu dacewa da ainihin fatan da nake wa umarai guda biyu shine a lokacin ya faɗi akan gwiwowinsa ya kalmar shahada ya musulunta to ya ga kuma ana ta ɓoye-ɓoye ana yin abu a nuku nuku ce, to wai shin ko dai abun naku ba gaskiya bane aka ce gaskiya ne ce to me yasa za mu ɓoye? ku zo da Allah mu tafi ba, mu ba yan Makka bane ku zo mu tafi yayi gaba kawai Hamza na biye ga sahun Umar ga sahun Hamza aka tinkaro kaba, ana kabbara kowa in aka ji kabbara aka yi sha sai aka ga Hamza ga Umar to masu kama zaki in an tafi farauta Hamza yana yau farautar zaki Umar ma haka ba matashin da yake in aka ce ga Umar ga Hamza shi aiki ya kare a Makka to ga su kuma a gaban sahu dole aka jale su rannan suka yi dawafi to me kake tsammani a da jarumai ne yanzu ma jarumai ne kiyarun nasi bil jahiliyyati kiyaruhum fil islam. idan kai zababbe ne lokacin jahiliya kana shiga musulunci ma zababbe kake an gane ko sannan kuma wanda yafi kowa tsananin tsanar addini idan da zai gane shi kuma sai yafi kowa tsananin riko shi haka abin yake Allah ya taimake mu wa tashiduna charran nasi zalwa jahaini in kuma kana neman mafi sharri ka nemi zulwa jahaini amma mutumin da yake nuna maka tsana a addini wannan ka rabu da shi ka san matsayinsa kuma idan da zai gane kuma hallau da gaske zai gane amma kaga mutumin da shi zai zo ce to abun naku kan kuna kokari wallahi amma mutanen namu ne kun sani sai dai ku yi ta hakuri Mun kan muna da ra'ayin naku to amma abun ne ƙarya kuma yake yi wallahi in ya je can ma haka zai ce in ya zo nan haka zai ce shi ba za ka gane kansa ba to annabi ce wannan ya fi sharri amma kaga wanda zai matsa muku yace ba ku isa ba to irin wannan kar ku damu da shi shi kan ba kun san matsayinsa ba idan da zai fahimci addinin haka kuma zai dage ya kare addinin amma munafiki wanda kuka ga shi in kun zo yana da saukin kai sannan kuma in ya koma can yace baya son ku in ya zo gurin ku yace wallahi mu muna son ku don dai kawai mutanen namu ne kun san yanda suke to wannan mugu ne Wa wanda ya fi shi sharri annabi ya ce wannan shine mafi sharri zulwa jahaini mai fuska biyu allazi ya fi ha'ula'i bi wanda zai zakke wa wa'incan da wannan fuskar wa ha'ula'i bi wajhin wa'innan kuma da wannan fuskar an yi ittifaki akan ingancin hadisin bukhari da muslim duka haka suka ainihin ruwaito hadisin ingantacce ne an gane ko wa an muhammad ibn zaid anna nasan qalu li jaddi abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma inna nadkhulu ala salatina muhammad ibn zaid yace anna nasan waɗansu mutane qalu li jaddi ibn umar suke gaya wa kakan abdullahi dan umar Allah yarda da su yace inna mu na nadkhulu ala salatina mukan shiga wajen sarakunan mu fa naqulu lahum bi na ma natakallamu idza kharajna min indihim idan muka je wajen sarakunan mu sai mu rika gaya musu maganganu masu dadi muna fitowa ba su za mu tattauna ba muna shiga Allah sabbina ne Allah hokke sabbungu Allah rene Allah sai ne Allah hokke jam a yi ta jinjina ana girmama su ana fitowa ce a zalimin nan mugu mafiyaci eh ka kana zuwa gun sarki magana mai daɗi ya yi ku ai alhamdulillahi. shugabanci ba kamar naka tun da aka fara tarihin gidan sarautar nan ba kamar kai a iskanci ko to amma yabo zai yi yana abuta kuma sai su zauna sai ta zagin shi Allah to ne sai wannan bawan Allah ya ce inna bayan da yake inna nadkhulu ala na mukan shiga wajen sarakunan mu fa naqulu lahum sai mu gaggaya musu bi kilafi ma takallamu bihi ko ma takallamu idza kharajna min indi anfusihim sabanin maganganun da muke fada a kansu in mun fito mun bar inda suke kala sai wannan dattijon sahabi ne sai ce musu to kunna na uddu haza nifaqan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu kuma irin wannan munafurci muke kiran irin sa a lokacin annabi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanda mu muke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mu mai irin wannan halin munafuki muke ce masa mu idan muka je wajen mutum iya zahiri muke gaya masa in yana kyautawa muna ce masa ya kyauta ya yi daidai in yayi kuskure mu ce ya yi kuskure ko kuma yanzu munafurci kuke a lokacin mu ku munafukai ne yanzu ashe akwai munafukai eh kai malam kuna kokari wallahi kai kun gyara mana gari wallahi alhamdulillah alhamdulillah kai ai muna jin dadin karatuttukan nan gaskiya alhamdulillah kai Allah da ya saka da alheri gaskiya kun gyara mana wuri wallahi kariya yake wallahi kariya yake haushin ka yake ji zunzurutu da zai ji ka mutu dadi yake ji Eh, kana buta in ya zo ya samu abokan ya wannan akwai taurin kai an yi an yi dan banza yadda ka san wani wallahi wannan kana gani shi yadda ka san aljani wallahi an yi an yi abun nasu wallahi sai karuwa yake ya rasa yadda zai yi Allah ya sauke. To bai kamata mutum ya to zilwa jahaini ba in za ka yi addini ka yi shi, in kuma za ka yi kahurci ka yi kahurci, kar ka zama mai fuska biyu. In sunna za ka zama ka zama mai sunna in bidi'a kake sha'awa kuma ka koma ka yi bidi'ar ka tsantsa. Akwai ‘yan muna tare da ku to ‘yan muna tare da ku ku sani mafi sharri ba kamar ku haka annabi ya ce mafi sharri ba kamar ku masu zuwa nan su ce muna nan tare da ku can ma muna nan tare da ku ba da amfani in baka yarda da abu ba to karka ce ka yarda da shi ka ha'inci kanka ranar lahira ka kawo mu domin ita gaskiya guda ce ba biyu babu yanda za a yi mutum sunna bidiya a in bidiya bidiya in sunna sunna bai haduwa a ce sunniyun bidi'i ko bidi'iyun sunniyun bai yiwuwa kamar yanda ba a yi musulun tauhidi shirka zai hadu a ce mushriki ne kuma mai tauhidi ne wallahi zai hadu to amma sau nawa ka samu mutum yana tsafi kuma in ka taba shi musulmi ne hmm? wanda kuma in zamanin annabi ne tsare marwuya ake matsafi in an same shi hukuncinsa abdarbu bisaifi ko ba haka hadisi yace ba hukuncin matsafi a tsare wuyansa yanzu kuma matsafa nawa ne ma har limanci suke matsafa nawa ne mutum yana cike da kayan tsafi kuma yana liman wannan da kogon shi nan bai taɓuwa wallahi bai taɓuwa. ku bar shi kawai wannan ku kyale shi ce to rana ta yi ayi addu'a mana ce a'a ku bari ya zo wallahi ku bari ya zo wai sai ya zo ya yi roƙi Allah kuma shi mushiriki ne ma tsoronsa ake ba don Allah ba in wani ya kuskure ya yi jagoranci addu'an nan to shi ma za a yi addu'arsa <laughs> eh bai huto da wuri ba sai wani ya shiga ya sallar la'asar sai ya zo eh waye shi ya tsaya a inda nake tsayawa kan buzun nan waye ya taka buzun nan yace to ya daina tsayuwa eh, eh a wani kawai an taba yin haka wani dai sallallahu asar ya jagoranci mutane liman din da yazo yace waye ya taka mun buzu aka ce ai mun yi tsammanin baka nan ranka da dai mun yi tsammanin baka nan ne wallahi sai wani ya shiga ya ce to ya daina tsayawa ya daina tsayawa sai da aka dauke shi kafafun kawai sai bororo sai ruwa wai shi ne liman kuma liman ne fa wai shi yake jagorantar ku zai kai ku gaban Allah ku duka ku tashi kullum a gaban mushiriki a bayan mushiriki to yanzu an taba haduwa mutum ya zama musulmi mushriki Ɗan bid'a sunna to me yasa kuma mu ce muna goyon baya sunna sannan mun je wajen yan bid'a mu ce muna goyon baya asalin furci, fa karka ji tsammani wai innal munafiqina fi darkil asfali minan nari bin wuya gare shi bai da wuya ka bayyana ra'ayinka kawai in kai kana son Qur'ani da hadisan manzon Allah sunnar manzon Allah kana goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fito fili kawai ka zama haka in kuma aka sin haka ma ka tsaya a hakan kar ka zo ka yaudari kanka ka hainci kanka don ita gaskiya ɗaya ce Qur'ani shi aka saukar mana manzon Allah kuma shine mai fassara Qur'ani ga fassararsa kuma ya aje mana in kace bai maka ba sai labaran duniya na yanzu zaka bi sai ka je kai ta bi don duk mutumin da ya bar kitabu wa sunna to labaran duniya zai karanta kuma sai dai kama labarun duniya Allah ya sauƙaƙe eh. za mu tsaya nan sai mu tashi tarihul kadhibi to har ya isa haka ko ba dai Thank you. yawanci abin da yake tauye mana addininmu na musulunci wallahi ba ma yin sayin mun karanta kuma baɓoye kanmu muke yi yanda masu bidiya suke fita su koya wa bidiya su baya ai ba fin ku yawa suka yi ba ba fin ahli sunnati yawa suka yi ba su kawai sun dage ne suna ta yi ba dalili ba hujja amma sun dage amma mu wai tsoro muke ci sai a yi kyale mai wa'azi da nauyi eh, to shi mai wa'azi dolensa kawai ya faɗi gaskiya sai dai kawai yin munafuki ne kuma shi ba yadda za ka yi kace ya zama zulwa jihaini don shi kan iriki da muzu ne duk wani haɗari shi ke fara fa. duk wani hadari shi ke fara tarasa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tarasa to duk wanda yake magajinsa dole ne ya tare shi tunda shi ba wai munafurci zai yi ba a fili zai fita kowa ya ji da lasifika ga ra'ayinsa eh to amma mutane sai kaga mutum wai shi tsoro yake ji ma a gane shi yana son sunna kaga yana noke noke makarantar ma in zai zo littafin sai ya cusa shi a jihu ba yanzu ba yanzu ma kai dai kada Allah ya sa a yi ɗanyi wani rikici kaɗan har har in ana zaune lafiya ba Eh, ha eh? ba Wa alaikumussalam. lokacin da aka yi wani rikici ba manta ma malamin ku kuke yi ba wai malam kana ina ina son yace tab ni ina Kano <laughs> wannan kuma ke ina Gombe duk ban san da aka watse ba ashe kowa ya ɗau motarsa kawai ya ɗau zuriyarsa <laughs> kowa in ya buɗe ya jira tukunna ya ji ya aje numfashi zai je wai malam kana ina ina son ya ce me kake yi har yanzu yanzu to to kai alaji kana ina ko kuma wani kana ina ya ce ai ni ina Kano wannan ya ce ina Gombe wannan ya ce ina Allah ya sauke na'am eh eh o haka nan ya zo yana ce maka fi sabilillahi sai kaga ga gunki a wuyansa a wannan ba fi sabilillahi ke nema ba zai taimaka wata bidiya ne Eh. akwai bidiyar da yake so ya karfafa na'am amma in baka ga wani abu tare da shi ba ya kira fi sabilillahi ba shi fi sabilillahi ka gane ko yawwa na'am shirka da shirka da tsafi ai da matsafi da mushiriki abu ɗaya ne domin shirkar takan sa mutum wato tsafi shine ke sa mutum ya zama mashiriki ka gane ko akwai kuma mashirikin da ba tsafi yake ba amma duk matsafi mashiriki ne akwai kuma mashirikin da ba matsafi ba akwai mashiriki ba matsafi bane amma matsafi duka mashiriki ne akwai wanda shi gunkinsa yake bi kawai amma kana tsaransa zai saru kana sukansa zai suku kuma bai bata bai jingina bango bai komi amma shi yana kiran gunki kaga shi mushriki ne to akwai matsafi kuma wanda shi yana da abubuwan da in kai haka kawai ya zama kura in ya rabi nan kawai ya gullatan in ka ganshi yanzu ya dan shiga bayan lambu ya ka ganshi ya babu shi ya bata ko zama kura kaga shi matsafi ne to shi mushiriki ne amma akwai mushirikin da bai tsafi amma ba mush ba matsafin da ba mushiriki ba ina ce dai ka fahimta duk matsafi mushiriki ne amma akwai mushirikin da ba tsafi yake ba amma kuma bai tsira ba yawwa na'am me yace Hmm, za ta karanta koko ba shi ya karanta daidai hmm, samar ba shi ya sa to Allah ce mu

rantse da annabi kuma wai shi maga takarda ya ce menene hukuncin mutumin da yake rantsuwa da annabi sannan shi yana iddiayin ahli sunna ne to sai a fahimtar da shi ba a rantsuwa da kowa sai Allah eh hakan din ba zai hana shi ya zama ahlus sunna ba domin dama abu ba sai ka san shi ba to tunda bai san hakan ba ke ba sai a fahimtar da shi ba za a ce shi kenan ya fita daga halisunna sunna ba an gane ko yawa ba a rantsuwa da kowa sai Allah ba a rantsuwa da uba ba a rantsuwa da kaka ba a rantsuwa da ka'aba ba a rantsuwa da mala'ika ba a rantsuwa da annabi sai Allah kawai yawwa in kana so ka haɗa rantsuwarka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ka ce wa rabbi Muhammad na rantse da ubangijin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi kenan, in kana son rantsuwarka ta haɗo da Ka'aba sai ka ce wa rabbi Ka'aba na rantse da ubangijin Ka'aba in kana so ya hadu da aradu sai ka ce wa rabbi ra'ad na rantse da ubangijin aradu amma ba aradun ba an gane ko <laughs> yawa ba a rantsuwa da aradu ba a rantsuwa da kowa ba a rantsuwa da komi balle bakin maciji ka. duk ba a rantsuwa da su sai Allah to wani in zaka kwana kana ce mar wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa bani bane in kuma ana gogar ana ruwa sai ka ce aradu ittan mi sai ce ah, dar dar dar dar ta afo dan yan bala'i joni ta afo dan yan useni wacce heki heki shikenan yau yau eh ya yadda tunda ka ce fanfaki gaji mai to sun fi Allah a wurin su to wannan ba kyau mutum ahli sunnati wal jama'a ya rika zuwa makaranta don ya gane abubuwan da ya kamata karka zai a kai Ali sunna ne kuma kana zaune da jahilci jahilci bai yin sunna an gane ko ka rinka halartar wurin da ake karantar da sunna don ka rika gane abin da ya dace da sunna da wanda bai dace da sunna ba duk wanda ka je na rantsewa da annabi ko jibrilu ko wani mala'ika daga cikin mala'iku to ka sani fa bai fahimci sunna ba don sunna ta hana haka an gane wannan yawwa na'am kana iya rantsewa da qur'ani qur'ani sifar Allah ce don shi Allah kana iya rantsuwa da sunayensa da sifofinsa an gane ko don qur'ani sifa ce ta Allah don maganar Allah ce kana iya ta na rantse da zancen Allah na rantse da sifar ubangiji wannan duka Allah ne ya halatta amma wani daga cikin halitta don ƙura'ani ba halitta ba ce sifa ce an gane? yawwa wa alaikum wa rahmatu na'am don annabi muhammadu wato kamar ya ce idan mutum zai yi magiya me ya kamata ya ce don annabi Muhammadu zai ce ko don Allah e za ka ce don Allah don Allah ka bari don Allah ka bari don nasihun da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi mana da gargadin da ya yi mana akan zalunci ka bari in ka yarda da maganarsa ya hana zalunci ka bari an gane go? shi kenan sai mutum ya dace Eh don maganar da Allah ya yi akan ya haramta wannan abu da kuma gargadin da manzon Allah ya yi, to shi kenan ya dace. Amma idan don samun sakamako gun Allah da manzon Allah wannan kuma ba bai daidai ba, don mai ba da sakamako a lahira shi ne Allah. An gane ko, shi annabi sallallahu Alaihi wasallam kuma don saƙon da ya aiko da shi ya ce kaza ba kyau to ka bari to in kaji kuma kamar baka gaskata shi ba ke to kaga ko ya kamata duk musulmi ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya hana ka ka hannu in ya umurce ka ka umurtu ya kamaci musulmi duka wannan don in baka bi umurnin manzon Allah ba to kuma duk wanda ka bi umurninsa daga baya aikin banza ne matukar ka saba umurnin manzon Allah

da irin wannan magiya hmm. mutum ne yake bara sai yana cewa a bani don Allah hmm. a bani don Allah hmm. a bani don Allah domin shi ne mai sakamako an gane ko? a bamu na Allah eh, eh a'a ba wai a bamu na Allah ba eh. a bamu don sakamakon da Allah zai ba mai sadaka shi ne ake nufi don Allah ne ma'ana don Allah ya saka muku to kaga shine mai sakayya a lahira to sai ka nema don Allah ka gane ko eh fi sabilillah don zaka ga duk inda zaka ji ahli sunna suna neman taimako zaka ji fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah kawai ba wani ƙari don Allah shine kawai yake da wuta yake da aljanna shine in kai aiki zai baka sakamako a lahira an gane ko duk wani wanda kai don shi to a bai da abun da zai baka amma Allah shi ke da taska alahira lahira don shi za ka nema an gane wannan shi annabi aiko shi aka yi don ya tsora ka kan hanya in za ka haɗa da shi zai ka don umarnin da manzon Allah ya ba mu ya ce mu taimaka wa bayin Allah fi sabilillahi a taimaka to shi kenan a ah, to abun ai ka san dole sai a hankali eh wa alaikum assalam eh eh to ai ka san aka ce yawanci yawanci rashin karanta tauhidi a littattafan sunna shike sawa rashin karanta hadisan manzon Allah da ka'ida wanda aka shimfida a gefen tauhidi na hadisai tauhidin ba a hadisance ake karanta shi ba ka gani ko to amma ko da mutum zai ce na gode wa Allah na kuma gode maka yanzu a ƙa'ida ta malaman tauhidi kuskure ne ko ba don Allah da kai ba yau da na shiga uku kaga amma idan mutum ba ya karanci tauhidi a littattafan hadisai ba sai ga kaman ba yi ko ai bai yi kuskure ba tunda ya ce ba don taimakon Allah da kai ba kaga za ka ga ai ba komai da ya fara da Allah to amma hakan kaga kuskure ne ka haɗa Allah da wannan bawan Allah sai ka ce ba don Allah ya taimake ni ba sannan ka zo kaga taimakon Allah ne ya sa ka zo to sannan din nan shine zai kore shirka, sai in ka ce sannan a larabci shine summa laulallahu summa fulan ba don Allah ba sannan wane to yanzu ka fita daga shirka an gane kai nan ka fahimci tauhidi laulallahu thumma fulan ba don Allah ba sannan wane amma kace laulallahu wa fulan to ka tara shi da Allah ka kawo wawul adafi laulallahu wa fulan ba don Allah da wane ba Allah da wane su hadu su yaki a ba don Allah ba sannan to sannan din zai sa Allah ne ya tirsasa shi to kaga shikenan ka kukuta to rashin karantar hadisai tauhidi a littafin sunna shi zai sa in sunnar ta zo ko tauhidin ya zo sai a ji shi bako sai a rinka ji kaman ma kai wannan batar da mutane ne ma kafurtar da mutane kawai suke yi to kuma rashin karanta littattafan asali ne kawai sai mu tsaya muna ta bin wa'yansu littattafai da aka yi su kawai da ra'ayi amma in dai kala Allah kala Rasulullah ne zaka ga a tafiyar tana zama yanzu duk inda ka tarda ahlus sunnati wal jamaa na duk duniya zaka ga ra'ayin su iri ɗaya ne saboda abin da suke karantawa Qur'ani hadisi iri ɗaya ne kuma maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ce guda ɗaya ne kuma manzon Allah duk duniya shi kadai ne Qur'ani ko maganar Allah ne kuma duk duniya Allah ɗaya ne Qur'anin ɗaya ne za a yi sabani to amma ra'ayi fa na wane daban na wane daban na wane daban na wane daban yaushe za a yi daya to Allah ya sauke To haka ba abin da ke hada kan duniya kamar a rike kitabu wa sunna shine kawai zai mai da mutane bai daya Allah ya taimake mu mm. Eh. Eh za ka karanta in har ka fahimci abun da kake in ya kawo shirme za ka gane. Yawa amma in baka san ko me kake yi ba to ka nemi malamin sunna kai karatu a wurin shi. Don in ka yi wasa zai juya ka. Yawa don kai baka san me bidi'a ba me sunna. Ko? To in ka zo sai a dura maka bidiyar a ce shine sunna. yawwa mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين واهدنا واهد أولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشبهه بنفسه وجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين